ما ننسخ من ايه او ننسها نات بخير منها او مثلها الم تعلم ان الله على كل شيء قدير Allah maɗaukakin sarki yana bayyana cewa yayin da yake ɗauke hukuncin wata aya daga Alƙur'ani ko ya ɗauke lafazinta ya mantar da mutane ita to yana zuwa da abin da ya fi amfani a kusa ko a nesa ko kuma da abin da ya kama da ita saboda ilimin Allah da hikimarsa ka sani ya kai wannan annabi Allah mai iko ne akan dukkan komai yana aikata abin da ya ga dama yana kuma hukunta abin da ya nufi